أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمين ماذا ماتا mun sake haduwa a wani shirin namu a cikin sanin hukunce-hukuncen nan da musulunci na ji wancan saduwa da muka yi mun yi zance a kan taklidi muka yi zance cewa mutum da zai ya kai shekara ko lokaci na balaga ya kamata ya koma zuwa ga mujtahidi wannan muke ce mai marji'i da zai yi koyi da shi zai yi aiki da fatowinsa ina jijiya ko wancan saduwa da muka yi mu yi zance cewa mutum da ya kasance yana taklidi da wani marji'in sai wannan marji'in ya bar duniya to ya yi saura akan taklidinsa amma wanda zai fara taklidi bai fara taklidi da wannan ya bar duniya A kan haka muka yi zance cewa idan mutum kana son ka saura kan taklidin marji'i da ya bar duniya sai ka nemi ijaza ga marji'in da yake raye kuma aiki da za ka yi da fatoyin marji'i da yake ya bar duniya sawa'an ka yi aiki da wannan fatuwan shi lokacin da yake duniya ko ba ka yi aiki da shi ba ala sabilil misali ka yi kana taklidi da marji'i to wannan marji'in da ya bar duniya kai baka je haji ba to yanzu za ka je haji shin kai ka je haji a bisa fatuwansa na'am kai ka je haji a bisa fatuwansa lamari da za mu yi ishara zuwa gare shi akan wannan mas'ala shine idan mutum ka saura kan taklidin mamaci yani marji'i da ya bar duniya idan sabon matsaloli suka zo to lokacin sai ka koma cikin wannan matsalolin a cikin wurin marji'in da yake raye ko wata matsaloli ne wannan marji'in bai yi fatuwa a kansa ba to lokacin sai ka koma a marji'i wanne yake raye yau zancen da za mu yi shine ya wani hanya mutum za ka bi ka san wannan mujtahidi ne na farko sannan kuma wani hanya mutum za ka bi ka san wannan mujtahidin shine mafi sani yani shi ya san yadda ake fidda hukunce-hukunce ya fi sauran maraji'ai da farko hanya na farko shine mutum kai da kanka ka zama mai almajiri malami kana da ilimin da za ka iya bambanta tsakanin wannan mujtahidin da wancan mujtahidin ka san wannan ya fi wannan sani to shi ya kamata ka yi koma zuwa gare shi ka yi taklidi da shi hanya na biyu shi ne mai shuhura yani lamari ya wasu wannan shuhura kuma da me yake mai eh, ba da ilimi yani mutum za ka samu ilimi cewa lalle wannan abin da ake fada a masalan makarantar nan na ahlul bait ko abin da muke ce mai hauza ilmiya ko abin da kake ji ya kai ka samu natsuwa na zuci cewa wannan abin da ake fada cewa wannan shine mafi sani a cikin mujtahidai shine mafi sani wannan hanya na biyu kenan kuma wanda za su yi wannan su ne mai malumma ba kowa zai ce ko don kasuwa je ce wannan shi ya fi kowa sani ka yi aiki da zancensa ba lamari na uku shine mutane biyu cikin malumma kuma adilai wannan muke ce musu ahlil khibra yani su suka san mai malumma su yi karatu sun kai matsayin da za su yi su bambance tsakanin wannan malamin da wancan malamin a matsayinsu na mai na fidda hukunce-hukuncen musulunci to su ne kuma za ka yadda da zancensu nan matsala na nan idan muka samu adilai guda biyu sun ce wannan zaidu shine mai mafi sani sai muka samu wasu adilan kuma guda biyu su suka ce a'a eh, aliyu shine mafi sani to lokacin mai beyi mai aiki da wannan zancen nasu eh, mukallafi duka wajibi ne a kansa ya san mujtahidi wanne yake mai shine mafi sani ya yi kokari ya yi bincike hali ya samu wannan mujtahidin da yake ya fi sauran dukkan mujtahidai sani Izan mukallafi ya yi samu wannan tofalin alhamd Izan bai ya samu wannan ba bai ya gane wane ne mujtahidi da ya fi kowa sani ba sai aka samu mujtahidai guda biyu su duka martabansu da matsayinsu na ilimi ɗaya ne to lokacin me yana da zabi ya soye me ya koma ya yi taklidi da amur ko ya taklidi da zaid lamari na uku shine idan ya kasance mujtahidai guda biyu ya zama na ɗaya a cikinsu a cikin matsalolin nan na ibada yana da masaniya sosai yani fidda hukuncinsa da gane hukunce-hukuncen abin da ya danganci ibada ya fi na biyu na biyu kuma shi kuma abin da ya danganci aikacecce ne abin da muke ce mai mu'amalat ya fi na farkon to lokacin sai cikin ibada lamarin da ya danganci ibada ka koma wurin na farko abin da ya danganci aikacecce ne yanka yau da kullum ka koma wurin na biyu saboda ya fi na farkon sani a wannan babi. zancen da za mu yi na hudu a yau shine me izan mutum kana taklidin wani marji'i sai kana son me ka koma a wurin wani marji'i daban to wayannan suna da mai huskoki daban-daban a wani huskan kaya ka koma a wani huskan kuma bai yi ka koma wani huska ne me zai yi ka bar taklidin wani mujtahidi ka koma wurin wani mujtahidi daban shi ne me izan mujtahidin da za ka koma wurinsa ya fi wanda da kake taklidin sa ilimi to ihtiyati yana wajabta maka mai ka koma wurin wannan taklid eh, marji'i ko mujtahidi na biyu wannan a wannan huskan kaya ka bar wanda kake taklidi ka sake mai wani marji'i daban a wani huskan kuma izan mujtahidin da kake taklidi da shi yana raye bai yi me ka koma zuwa ga wanne me yake tankansa ya waton tsaransa a cikin ilimi matsayinsa la wannan suka ce bai inganta ba sa'an nan mutum huska na uku ka bar mujtahidi wanne yake mai shi ne mafi sani ka koma zuwa ga wanne mai yake mai kasa da shi shi ma mai bai inganta ba sa'an nan huska na hudu da yake mai ya inganta bal wajibi ne ka bar wannan kake mai taklidi da shi ka koma wurin mujtahidi daban shi ne mai izan kai taklidin wani mujtahidin matsalan shekara da shekara biyu sai yanzu me ya bayyana gare ka cewa wannan mujtahidin da kake taklidi da shi ashe bai kai matsayin da zai yi fatuwa ba to lokacin sai ka bar shi ka koma zuwa ga wanne yake mai mujtahidi da yake mai ya mai tattara dukkan sharuttan fatuwa wajibi ne a wannan huska ka koma zuwa gare shi Sa'annan huska na biyar mutum za ka yi kame ka bar mujtahidin da kake taklidi da shi ka koma wurin wani mujtahidin daban a wannan huskokin idan ka samu wannan mujtahidin matsalan ya jarabtu mai da hauka ko ciwon mantuwa ya kama shi to a lokacin shi ka bar shi ka koma wurin mujtahidi daban da yake mai ya tara dukkan siffofi na fatuwa bal wannan huska wajibi ne ka bar wannan mujtahidi da kake taklidi da shi sa'an nan kuma Izan kana taklidin wani mujtahidin sai ya bar duniya mustahabbi ne ka basa ka koma zuwa ga wannan mai mujtahidin da yake yana raye barin ko sauya mutum ka sauya wani mujtahidi ka koma zuwa ga wani mujtahidi shine mai wanda me yake raye ka bassa ka koma zuwa ga wanda yake mai yabar duniya ihtiyati wa ihtiyati yana ce maka mai wannan bai inganta ba ka bar wanda ke raye ka koma zuwa ga wanda mai yake mai yabar duniya wannan bai inganta ba yanzu bayan wannan huskoki da muka ambata a wayansu huskokin mun gani cewa idan mutum kana taklidin wani mujtahidi za ka yi ka bassa ka koma ka yi taklidin wani wani huskokin la ba zai yi ka bassa ka koma zuwa ga taklidin wani ba yanzu mutum kana son ka yi taklidin marji'i ya za ka yi ka sani ko ya za ka yi ka nemi fatuwansa ka yi aiki da shi kowane fatuwa ne nasa in ya shiga hannunka za ka yi ka yi aiki da shi shi ne na farko hanyoyin da mutum mai za ka bi ka samu fatuwan marji'i kuma ka yi aiki da shi shi ne mai kai da kanka ka ji fatuwan a wurinsa yani kana zamne ya ce abu kaza ya inganta abu kaza bai inganta ba abu kaza haramun ne abu kaza halali ne sa'an nan na biyu hanya na biyu shi ne mai mutane biyu adilai su maka mai nakalin maganansa su ce maka mun ji marji'i wani mujtahidi wani fatuwansa shine kaza da kaza shi ma ka yi aiki da shi ko a ka ji wurin mutane biyu wanda mai kake ka samu ɗarsuwan zuciya da abin da suka fada shi ma mai ka aiki da fatuwan wannan marji ko a'a ka ga fatuwansa a cikin mai risala amaliya shine littafi na fiko da maraja'ai aike rubutawa domin wanda suke taklidi da shi su koma zuwa ga wannan littafi su yi aiki da fatuwansu amma bisharati cewa wannan risala ta amaliya wannan wasika da maraja'ai aike rubutawa domin a yi aiki da shi ba kura-kurai ciki ba kuskure ciki masalan ba kuskuren bugu ciki to lokacin me mutum za ka yi aiki da shi akwai wasu matsaloli nan da za mu yi zance a kansu shi ne mutum ya kamata bal wajibi ne matsaloli na fikihu da yake mai mutum ka jarabtu da su shi ne mai ka san hukunce-hukuncen shakka idan kai shakka a cikin sallanka tsakanin raka'a daya da na biyu na uku da na hudu na daya da na biyu da na uku ya za ka yi ka gyara sallanka ko hukuncin sujjada na sahu da ire-iren wayannan mas'aloli da yake so dewa mutum mai yana jarabta da su ya kamata mutum ya nemi sanin bal wajibi ne nemi sanin wayannan hukunce-hukuncen idan muka samu mutane guda biyu suka yi sabani a cikin fatuwan wani mujtahidi to lokacin ba za mu yi aiki da wannan fatuwa ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza to ba za mu san wanne ne fatuwan bitahqiq ba to lokacin ba za mu yi aiki da wannan fatuwa ba sa'an nan lamari mai muhimmanci idan mujtahidi ya rubuta mai risalansa wanda za a yi aiki da shi sai wani ya doki wannan risala ya ba wani alhali akwai kurakurai cikin wannan risala ta lokacin nan bai kamata a yi aiki da wannan risala ba ina ji a sabon saduwa za mu kara bayani akan wannan mas'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu